tashi gode Allah tashi ku ga munafiki ka lallabo ka zo zaka kwanta a gaya maka bacci nake yi ido na biyu munafikin banza munafikin hoyo daman ka auren ne don ka kashe ni wallahi mukamiki na zai kare ai na so ta barya na ajiye a nan na dinga buga ma shi a bayan ka wallahi wannan wani irin bala'i ne haka jaka ne ni ba abincin safe babu na rana babu na dare ka lallabo ka ce zaka kwanta wallahi in ka isa Allah ya tsine min albarka kin san halin da ake ciki a kasar nan kin san yanayin da ake ciki ke ma ba sai an gaya miki ba babu ruwa na ni dai na san sai ka ci da ni tunda aure na kai na sani Allah ka da za insha Allah wallahi ba za ka kwanta laki na fa sai ka ka min abinci wallahi yadda na fita haka da dawo na rantse da Allah garin sai a hankali sai ka tausa wani bugagun shadda tsammanin abin arziki ne sai an zo gidanka matanka na fama da yunwa ha to kuma wannan in ba a sa an fata ba za kan kawo girma wajen mutane ba wani girma kake da shi kuma wa'in kin san na aure na ne wanda ka kakala ba to da ma sai da su kai ka kama wani sana'a wallahi da ya fi ma duk ba ke kika ja ba sai da ne miki akwati biyar a tamfofi wani iri ne ba miki ba ni za ka anan jarin ya karewa ni za ka wa gori to ba aure na kai ba zaman daruro ka dauko da akwatin muke yi duk ba eh? anan jarin ya karewa fita nake ne wanka na nuna samari ko kai kaɗai kake gani duk kaya sun bi sun mutu wankewa ɗaya kowanne ya koɗe hadda wani tamfa masu tsada zan saka miki duk kowanne ya koɗe ina laifi dai haba da Allah ina laifi so ni bari gaji na rantse da girman Allah sai ka fita ka nemo min abinci wallahi kin san karfe nawa ne na rantse da Allah ko mu ci gaba da yi har makota su san wani irin hali ake ciki wallahi ki bari da safa sai mu ko kosai kamar ina da ina da 200 ɗari biyu eh na rantse da Allah baka isa ba wallahi tawakkali ake in kwanta ma har gobe da safe sai ka siyo kosan 200 da naira 200 ko me zan yi da wannan kuɗin me zan yi da shi na rantse da Allah ka fita ko kuma na je na tona ma asiri a waje wallahi na rantse da Allah zan iya fita makotan nan in je in roƙe su na rantse da Allah وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم kawai ka ajiye ni bacin na safe rabo na fada abinci rabo na rance in koshi tun ranar da aka kawo ni gidan nan da kika ci kaji ba kaji bi ma na siyo da holandiya mai sanyi da wannan ai ya zame ma dole ne wannan kuma rabo na da in cin koshi ina ga ma tun ran da na zo gidan nan to dan Allah ki bannin idan na ci na safe bai ishe ni ba ba zan sake ci ba sai gobe da safen idan kuma ban samu na safen ba wallahi ba ba za ka kwanta ba wallahi akan me wannan katifan ni na zo da shi ko kuma akwai kudinka a ciki wannan kangon ɗakin ne shi kadai ne kudinka a ciki a da dai a halin da ake cikin kwanta da safe ma ba ruwana ba ruwana kullum magana ɗaya ne a baka ka huta gobe da safe insha Allah in ka fita wan sake ganin ka yanzu karfe ɗaya na dare fa ka lallabo za ka zo kwanta ka tashi magana muke yi kai da yunwa ka yi ni duk rintsi ka ci abinci ba na kashe su ne duka saboda ba na kudinka ba ne